يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيوم lahadi 21 ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya daidai da 26 ga watan biyar shekara ta 2019 wannan yana tambaya cewa yana so a yi magana akan abin da ya shafi itikafi a takaice domin akwai wanda suke fahimtar wanda suna fahimtar cewa mutum ba zai iya zuwa ko mutum da ya bai fahimtar ba ko wanka ba ibadar itikafi sunna ce daga cikin sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce a gyara masallatai a inganta masallatai saboda masu sallah da kuma al'atifin masu yin itikafi haka kuma da Allah Maɗaukacin sarki ya yi magana da Annabi Ibrahim alaihi ya umarce shi da ya gina ɗakin ka'aba ya raya ɗakin ka'aba sai ya faɗa mai domin a samu waɗanda za su rinka sallah a cikin ɗakin ka'aba sannan walƙa'imi a samu kuma waɗanda za su rinka tsayuwa a ɗakin ka'aba wa rukka'i sujud da waɗanda za su rinka yin sallah shi yasa jumhur na malamai suka fassara walƙa'imina da cewa alƙa'imina ma'ana masu zama masu yin itikafi a cikin masallaci war ruk'i sujud su kuma su ne masu sallah a cikin masallaci daka ibada ce wadda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ittifakin malamai tana zama wajibi ne ga wanda yayi nazar yayi alwashi na yin wannan ibadar ta itikafi to wannan za ta zama wajibi akan shi kamar yadda kowane aiki ibada na nazar idan mutum ya yi alwashi za ta wajaba a kan shi to haka shi ma itikafi sannan yana daga cikin manufofin itikafi shine mutum ya yi rayuwa mai tsawo a shekara yana mu'amala da mutane yana kai kawo yana hada-hada yana fira yana surutu yana komai sai aka ware wani lokaci wanda zai keɓanta da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan lokacin ya cire wannan mu'amalar da mutane da ya tsawon shekara yana yi kamar yadda ya tsawon lokaci yana cin abinci ko yaushe safe da rana da ramadan ya zo aka iyakance cewa ga wani lokaci da za a aje abinci tukunna saboda a samu hutu a samu nishaɗi na jiki to haka shi ma i'tikafi yake dangane shi kuma da mu'amala da maganganu da fira da abubuwa da mutane sai mutum ya tebance inda bai da alaƙa da kowa sai alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine manufar yin i'tikafi a shar'anci shi yasa da i'tikafin da ya zamanto babu wannan manufar a ciki to ba i'tikafi bane ya zaman tun ka zo itikafi yanda kake fira da mutane za ka samu abokai a zauna a yi fira a yi labari a yi kaza to wannan ba itikafi ba ne. daidai yake da mu'amalar ka ta yau da kullum da ka saba a gida shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya shigo itikafi a masallaci yakan sama a buga mai hema ne tanti a cikin masallacin zai tanti a cikin masallacin abinda zai fito da shi daga cikin tantin shine a sallah tsalla an yi sallah ya koma cikin tantin shi a cikin masallaci ya ci gaba da zama ka wannan shine manufar itikafi ka samu alaƙa da Allah subhanahu ala ba tare da shigar waɗansu mutane ba da wasu fira na duniya ko wata alaƙa ta duniya ka daga lokacin da mutum ya zo itikafi ya ɗauko jarida ko ya ɗauko rediyo ko ya ɗauko waya ya taho da ita wannan ya dai zo ya rage lokaci ne amma itikafi yanke komai ake yi alaƙa tsakaninka da Allah kawai ganawa da Allah lokacinka duka na Allah ne shi yasa aka ce mutum ya zauna Shi al'ukuf ɗin zama a masallacin ba wani abu da zai raba ka da masallaci sai wata larura ta dole ta rayuwar ɗan adam wadda za ta iya sa ka fita ka je ka zagaya bayan gida ko ka yi wanka idan buƙatar ta kama ko fitsari ko wani abu makamancin haka amma in ba haka ba ba wani abin da zai fitar da mutum daga ciki shi suka ce hatta sallah mutum in ya fita ya tafi masallacin juma'a ya yanke yake kafin shi shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka sa daga cikin sharuɗan itikafin ya zama a masallaci ne wanda za a iya yin juma'a a ciki saboda kada juma'a ta zo ta yanke ma itikafi daga ibadar itikafi ana so mutum mutum ya kaɗaita da gaɓoɓin shi gaba ɗaya da zuciyar shi gaba ɗaya ta zama ta fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sharuɗan yin itikafi akwai musulunci wanda ba musulmi ba baya inganta ya itikafi itikafin shi baya inganta haka kuma daga cikin sharuɗan itikafi akwai hankali wanda ba shi da hankali babu itikafin shi baya ingantuwa sannan daga cikin sharuɗan itikafi muhimmai akwai niyya ya zama mutum ya yi niyya guda biyu niyyar shi ibadar itikafi din da kuma niyyar yin itikafin dan Allah subhanahu wataala wayannan sune niyoyi guda biyu wanda sai da su kowace ibada take yiwuwa idan za ka yi sallah yi niyyar wannan sallar da za ka yi sannan kuma ka yi niyyar wannan sallar za ka yi ta ne dan Allah wayannan niyoyin guda biyu in ba su haɗu ba aiki baya karɓuwa baya inganta a wurin Allah subhanahu wata'ala kan ka zo itikafi ya zama ibada ce ka zo yi dan Allah kuma da niyyar itikafin ya zama Allah kaɗai kake nufi daga ya zama to ka zo itikafi kana zaune kullum kai ne ka ɗauki waya ka ɗauki hoto ka tura a facebook ka tura a whatsapp ga ma a masallaci ga ma a kaza wannan ka san abin da ka zo yi ka zo riyace nan da tallata aiki da haka wannan ibada ce wadda dan Allah kadai ake yin ta shi yasa ka koya bayyana ta shi yafi inganci yafi kyautatuwa a cikin ibada amma kowa ka ɗauka ga munan muna itikafi ka kira wannan muna masallaci muna itikafi wannan ya kira ka a itikafi muke yi ai kaza kowa sai ya sani a taya mu addu'a muna mun mun shiga itikadi ya sa ya tura a DP ya sa a a wasa kowa ya ya san ya tafi itikadi tun daga nan ka san wannan ibadar ba Allah kadai aka nufa da ita ba akwai wata manufa a cikinta haka duk ibada tana buƙatar ikhlasi da neman yarda Allah subhanahu wata'ala a ciki da haka mutum ya yanke kanshi daga duk wata mu'amala duk wani zama da za a yi aifira a lokacin itikafi ka cire kanka daga cikin wannan firar. duk wani abu wanda ba ibada bane ka raba kanka da wannan al'amarin alaƙarka da mutane kawai ta zama abu na dole magana ta dole wadda ta kama sai dole za ta sa a yi sannan ka yi magana wannan shine abin da ake bukata wannan shine mutum zai zo ya zauna yayi ibadar itikafi wanda take karɓaɓɓiya a wurin Allah subhanahu wata'ala amma wani ma zaka samu ya fi samun abokan fira ya fi samun abokan harkoki idan ya samu zuwa wurin itikafi wataƙila a harkokin shi da al'amuran shi ne da kullum baya ba shi dama ya zauna a cikin mutane sai ga mutum ya zo itikafi ya zo ya fita an sha ruwa an zauna a wurin dandazon cin abinci da buɗe baki har a kusan kiran sallar isha'i ana nan a zaune ana fira ana cin abinci ana labarai har a gama mutum ya ɓata tsakanin magariba da isha'i gaba ɗaya ya tafi a buɗe baki a matsayin shi na mai itikafi wanda ya zo ya ribaci lokacin shi da yake da shi a rayuwa da haka ibada ce mai matuƙar muhimmanci amma kuma idan mutum bai yi wasa ba zai bata ta da wasu abubuwa wayanda za su zama marasa amfani a al'amuran shi na yau da kullum wannan shi ma tambayar tana da alaƙa da da wannan da ta gabata cewa ya halatta mutum ya shiga itikafi da da waya an inda itikafin zai yi da gaske ba ta da amfani inda yana so ya itikafi da gaske duka waɗannan abubuwan ba su da amfani duk wani abin da zai iya ɗauke hankalinka daga abin da kake yi to sai ka raba kanka da shi to wannan shine zaka iya amfanuwa yanda ya kamata wanda yana cewa mutum ne ya tsinci dabba tinkiya kuma bai samu mai ita ba ya zai yi da wannan dabba idan mutum ya yi tsintuwa ƙa'ida maza Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce faliyu arrifu sana ya yi cigiya shekara ɗaya kasance abu za ka yi shekara ɗaya kana cigiya ko yaushe ko ina duk inda ka san ya kamata a yi cigiya aikinka ne ka yi shekara ɗaya kana yi idan ba za ka iya ba sai ka ɗauki abin ka je ka kai wurin waɗanda alhakin abin yake kansu sai ka je ka kai gidan mai unguwa ko ka kai gidan hakimi ko gidan dagaci ka fita daga wannan al'amarin kenan amma idan baka kai ba wannan haƙƙi ne akan ka za ka yi cigiya tsawon shekara ɗaya kana neman me shi in baka samu me shi ba sai ka yi mai sadaka da shi in kai mai sadaka da shi idan ya zo kuma ya samu daga baya aka samo me shi daga baya sai ka biya shi abin shi idan kuma ya yafe ya yarda da sadaka ya karfe ta shikenan sadakar ta zama tashi amma in ce bai yarda da sadakar ba sadakar ta zama taka kai sai kai za ka biya wannan abin da kai sadaka da shi zaka idan mutum ya yi tsuntuwa irin wannan sai ya kai abin da ya fi dacewa shine je ya kai inda ya kamata je ya kai wurin mai unguwa ko wani wanda yake da alhakin kula da waɗannan abubuwa shine fi dacewa sadaka wannan ba sadaka kai ba ka cinye ne in ka yanka a gida ka ka cinye ne ba sadaka kai haka shine sai ka dauke ta ka je ka kai inda ya kamata a yi sadaka da shi akwai abin ila da bai da irin kima sosai ko ɗari biyar aka na kuɗi ko waye shi ma irin wanda bai da daraja ila sosai ko kima shi ma sai an yi shekara ana cike shi da komai rashin abin nan ɗin abu komai rashin idan kai ba shi da kima a wurinka watakila a wurin mai shi yana da kima wanda ka tsinta duk wani abu da ka gani akwai wanda abin yana da mahimmanci a wurin shi dan za ka yi amfani da shi to wannan ka san ka yi amfani da haƙƙin wani ne sai ka biya shi wannan ya ce yara sun ɗibo alayyahun masallaci sun ɗibo alayyahu a masallaci ya kamata a yi amfani da shi shi masallaci akwai alayyahu ne shi alayyahu ai ba da kanshi yake fitowa ba idan wanda yake fitowa da kanshi ne haka kawai ba na kowa ba ne wanda ba na kowa ba kamar yadda eh, ciyawa take fitowa a hanya ba ta kowa ba wannan kowa yana iya yin amfani da shi amma idan abin da wani ne ya sa wani ne ya shuka to wannan ya zama haƙƙin wani idan an ɗiba ba da izinin shi ba wannan an yi sunan shi sata a cikin hirzi sai a duba in ya kai nisabi ko sai a yi isabi in bai kai nisabi ba kuma sai a je a nemi mai shi a mayar mishi ko a biya shi haƙƙin shi haka idan abin na wani ne to an ɗauki abin wani ne hukuncin shi hukuncin ɗaukan abin wani idan kuma haka nan ne wuri ne wanda ba kowa ya sa ba da shi kawai ya fito ko wannan dama abu ne wanda kowa zai iya yin amfani da shi yana daga cikin hanyoyin mallaka a shari'a shine abubuwan da suke na na na al'umma gaba ɗaya wanda ba na kowa ba wanda kowa zai iya yin amfani da shi wallahu a'lam darasin da ya gabata mun mun kammala karatu a suratul taghabun za mu tashi a suratul munafiqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا, فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون سورة المنافقون sura ce daga cikin surori waɗanda suke an saukar da su bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina domin ba a fara samun munafanci ba sai bayan hijira zuwa Madina munafunci dama abin da yake haifar da shi a cikin mutane shine jin tsoron musulunci sai ya sa mutane mutum sai ya bayyana cewa shi musulmi ne alhalin kuma a zuciyar shi ba haka ba ne. to a maka dama musulmi an riga an fi ƙarfinsu su ne masu rauni su ne ake azabtarwa ma ana wahalar da su ba wani wanda zai zo da a zahiri ya bayyana cewa shi musulmi ne amma a zuciyar shi ba musulmi ne ba zai yi wa a samun munafunci a makka ba kafin hijira da aka an fara samun munafunci ne daga lokacin da daular musulunci ta yi ƙarfi ta kafa a madina ya zama musulunci yana da daula ya gagara da aka waɗanda suke so su kare kansu sai su bayyana cewa su ma musulmi ne a zahiri amma kuma a zuciyarsu su ba musulmi bane ne. wannan surar tana daga cikin surori na Madina wanda aka saukar da su bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kiranta da suna suratul munafiqun saboda abinda surar ta kunsa na bayani akan halayen munafikai da kuma sifofinsu ta kunshi bayani akan halayen munafukai da kuma sifofin munafukai din da kuma irin yadda ake mu'amalantar munafukai da aka sai ake kiranta da suna suratul munafiqun saboda wannan ta fara da bismillahir rahmanir rahim Allah ce idza ja'aka munafiqun ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce idan munafikai suka zo maka mana suka zo wurinka ya rasulullah qalu sai su ce maka nashhadu innaka la rasulullah suna cewa min shaida lallai tabbas kai manzon Allah ne wannan shine abin da suke faɗa da bakin su cewa mun shaida cewa tabbas kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ai Allah ya san cewa kai manzon shi ne baya buƙatar shaidar munafikai sai sun shaida sannan zaka tabbata kai manzon Allah ne tunda Allah ya san kai manzon Allah ne to baka buƙatar shaidar kowa baka buƙatar tabbatarwar wani an gama kenan tunda Allah ya shaida ya tabbatar da haka Allah ya sani cewa lallai kai manzo ne na Allah wallahu yashhad kuma Allah ya shaida yana tabbatarwa yana shaidawa cewa innal munafiqina lakadibun lallai su munafikai da suke faɗan wannan maganar suna cewa nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce tabbas Allah ya san ƙarya suke yi abinda suke faɗa da bakinsu ƙarya ce domin abinda ake ce ma alkazib abinda ake ce ma ƙarya shine magana ta fito ta saba ma waqidi a faɗi abin da yake sabanin waqidi daka yanzu su sun ce mun shaida cewa kai manzon Allah ne amma a waqidi a zuciyarsu ba haka bane ba su shaida da haka ba da kenan abin da suka faɗa ya zama ƙarya kenan wannan abin wannan ayar ta farko abin da take fara tabbatar mana na sifar munafikai shine sifar ƙarya da aka ƙarya tana daga cikin manya-manyan sifofi na munafukai, ita ce ma jihu ita ce asasi da ita ce ma suka zama munafukan domin suna cewa su musulmi ne alhalin su ba musulmi ba ne, su masu imani ne alhalin su ba masu imani ba ne, da aka wannan mummunar sifa ta ƙarya ta tabbata cewa sifa ce daga cikin sifofi manya-manya na munafikai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa daga cikin alamomin munafikai guda uku shine idza haddatha kadhaba shine in zai yi magana zai yi ƙarya to wannan ita ce ɗabi'a ta munafikai yin amfani da wannan sifar mafi munin sifa domin sifar ƙarya ita ce sifar da dukkan halittu gaba ɗaya halittu gaba ɗaya sun yadda cewa ƙarya mummunar ɗabi'a ce babu wasu mutane wanda ba su yadda da cewa ƙarya mummunar ɗabi'a ba ce sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne masu addini ne ko marasa addini kowace al'ada a duniya gaba ɗaya an yadda ƙarya mummunan aiki su Daka duk kafircin kafirin danganta shi da maƙaryaci ne, sai ya yarda cewa ka aibanta shi ka ci mutuncin shi daga ko makaryaci ka ce mai makaryaci ka karyata shi sai ya ji cewa an cutar da shi an ci mutuncin shi saboda munin karya da haka Allah anan ya tabbatar cewa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya shaida cewa lallai munafikai makaryata ne duk munafiki makaryaci ne za mu iya cewa duk makaryaci munafiki ne mun yadda cewa duk munafiki makaryaci ne amma duk makaryaci munafiki ne ba duka ba ne amma duk makaryaci ya sifanci da sifa ta munafiki din makaryaci yana ɗauke da wata ala wata sifa ko wani hali babba na munafikai in dai mutum makaryaci ne ko bai zama munafiki tsantsa ba to ya ɗauki wani ɓangare na munafunci shine alaƙar abu zai iya zama mutum makaryaci ne amma ba tsantsar munafiki bane bai zama munafikan khalisan ba amma dai shi wani bangare ne na munafinci saboda me saboda shi makaryaci ne ka Allah ya danganta munafukai da cewa makaryata ne su me yasa suka kara kansu ba a yaƙe su kamar yadda ake yaƙar kafirai ba ba yi jihadi a kansu na makami kamar yadda aka yi jihadi na makami akan kafirai ba don ya gabata mun ji Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina kai jihadi ga kafirai kai kuma jihadi ga munafikai amma ba mu an yi jihadi na yaƙar munafikai da makami ba me yasa ba a yaƙe su da makami ba Allah ya ce ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sirri rantsuwa sirri rantsuwar da suke yi cewa wallahi mu masu imani ne wallahi min shaida kai annabi ne wallahi mu muna tare da ku yahlifuna billahi innahum laminku lama'akum suna rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku amma ba sa tare da ku sun riki wannan rantsuwar Allah ce ta zama musu zunnatan ta zama musu garkuwa wanda suke kare kansu da ita suka fitar da kansu daga jerin kafirai da za a yaƙe su sai suka kare kansu da rantsuwar da suke yi fasaddu an sabilillah da haka suka kauce daga hanyar Allah amma idan an yi magana sai su rantse da Allah su ce wallahi su masu imani ne to wannan rantsuwar ita suka rike a matsayin kariya gare su wadda za ta rinka ba su kariya ba za a yaƙe su kamar yadda ake yaƙar kafirai ba wannan sai ya sake mu wata sifa daga cikin sifofin munafikai shine yawan rantsuwa yawan rantsuwa yana daga cikin alama daga cikin alamomi ta munafikai ko yaushe rantsuwa duk wani abu da zai sai ya ta rantsewa shi da kanshi yana shakkar kanshi daga duk abin da ya faɗa yana jin cewa abin nan ba zai karɓi kai tsaye ba sai ya haɗa da rantsuwa ya rantse da Allah ya rantse da girman Allah kaza kaza ne daga wannan sifa ce ita ma daga cikin sifofi na munafikai suna daukar rantsuwar su ta zama musu kariya in zaka yi ciniki da shi in zai cuce ka sai ya rantse ma da Allah wannan original ne sai ya rantse ma da Allah kaza ya siyo sai ya rantse ma da Allah ba riba a ciki bai ci riba ba ittakhadhu aymanahum junnatan za su rike wannan rantsuwar tasu ta zama musu kariya wanda za su iya cutar da mutane da ita to haka su ma munafikan suke sun rike rantsuwar ta zama musu kariya wanda za ta sa ba za a yi musu hukuncin da ake yi makafirai na zahiri a fili ba a nan duniya fasaddu an sabilillah sai suka kauce daga hanyar Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da suke yi a wata kira'ar kuma suna karanta shi da ittakhadhu imanahum junnatan sun riki imaninsu da suka yi na zahiri din da suke cewa su musulmi ne sai ya zama musu kariya sai ya zama imanuhum ma'ana imanin da suke yi na zahiri shine sai ya zama musu kariya anan kuma ittakhadhu aymanahum qira'al jumhur sun riƙe rantsuwar da suke yi ta zama musu kariya ta zama musu kariya daga hukunce-hukunce na duniya sai Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malu lallai su munafukan nan abinda suke aikatawa ya munana suna aikata mummunan aiki ta hanyar ƙarya da suke yi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yin amfani da rantsuwa da suke yi domin ƙoƙarin kare kansu daga azabar Allah subhanahu wata'ala ko kuma azabar mutane a nan duniya domin azabar Allah tana nan a kansu matuƙar ba su tuba ba da haka sun riki wannan aiki ya zama musu shine ɗabi'a da haka Allah ya ce abin suke aikatawa ya munana wannan mummunan aiki ne mummunan al'amari ne suke aikatawa sai Allah ya ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru wannan kuma al'amarin munin aikin nasu da ya zama ya kai matuƙa wurin muni abin da ya sa saboda annahum amanu su sun yi imani sun nuna su masu imani ne sun ce na sharu innaka la rasulullah kina sun yi imani a zahiri a baki thumma kafaru sannan suka kafirce a ina suka kafirce suka kafirce a zuciya shine amanu thumma kafaru sun yi imani sannan sun kafirce za idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in sun zo wurin masu imani su ce mun yi imani mu duk daya ne in sun koma wurin irin su sai su ce muna tare da ku kawai izgili muke yi ma wa'ancan muke nuna musu muna tare da su da haka Allah ce zalika bi annahum ka amanu hum kafaru aikin su ya munana ya zama mummunan aiki ne saboda sun yi imani sannan kuma suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala da suka yi wannan aikin fa tubi'a ala qulubihim sai Allah madaukakin sarki ya kulla zuciyarsu in ba kullewar zuciya ba ba yadda za a yi karayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon shekaru kuma baka iya yin imani da manzon Allah wannan zai tabbatar maka da cewa lallai tabbas Allah ya kulla zuciyar shine fatubi'a ala qulubihim Allah ya kulla zuciyar ya sa murfi ya toshe zuciyar dan haka babu wani alkhairi da zai iya shiga ba wani abin da za a iya faɗa su fahimta su gane babu wani abu da za su gani na mu'jiza ko na aya ko na hujja ya iya gamsar da su saboda mai saboda a ala qulubihim Allah ya riga ya toshe zukatansu fahim la yafqahuna dan haka ba za ba sa fahimtar komai gangar jikin ce kawai irin ta mutum amma ba abin da za a gane in ba haka ba kana zaune ka ga Allah ya aiko da wahayi daga mala'ika Jibril kun je kun zauna kun yi mitin kun boye ku yi kaza ku yi kaza kafin ku zo an yi bayani ga abin da kuka shirya a fito da abin a bayyana shi a tona asiri amma duk da haka mutum ya kasa yin imani shi yasa malamai suka ce wannan yana daga cikin mafi girmar ukubar da Allah zai yi mabawa a duniya shine Allah ya kulla zuciyarka hukuma kenan a duniya ne babu wata hukuma da ta kai wannan duk wata hukuma da za ta biyo baya mai sauki ce amma Allah ya maka hukuma ya kulla zuciyarka ya zama ana karanta alqur'ani baka jin komai a zuciyarka ana wa'azi ana bayani baka jin komai ana abu duk abin ake yi ba abinda da yake tasiri a zuciyarka to wannan ƙarshen ukuba kenan da Allah zai yi mabawa a duniya duk wata ukuba da bala'i da Allah zai jarrabe ka da shi a bayan wannan ne akwai wanda Allah zai yi mai ni'imar kuma ya wani laifin da Allah zai kwace ni'imar ya ci gaba da zama a haka ni'imomin uqubar zuciya suna da yawa da Allah yake yi ma bayi shi yasa a wani wurin Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ayyukan da mutum suke aikatawa na sako da zunubi sune suka kulla zuciyar suka sa tsatsa domin zunubi kaman tsatsa ne yake zuciyar mutum fari tas take idan kai zunubi kwaya ɗaya sai a ɗiga ma dugon baki a jiki tsatsa ta fara tabawa kenan in ka tuba ka nemi gafara sai a kankara wannan dattin idan baka tuba baka ƙara wani sai a ƙara sawa sai ai kai lokacin da gaba ɗaya zuciyar ta rufe da wannan tsatsa manzo Allah ya ce shine ma'anar kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun shi yasa manzon Allah ya sifanta irin wannan zuciyar da cewa kalquzi mujazziyan kaman kofi ne mun san kofi yanda yake sai aka kifa shi aka kifa shi sama a ƙasa duk yanda ka kai ga zuba ruwa a ciki ba zai taba shiga ba sai dai zuba a bayan kofin ya zube a ƙasa to haka ake mayar da zuciya a kwana ana wa'azi ana nasiha ana bayanin hukuncin Allah ana bayanin azabar Allah ana bayanin ni'imar Allah amma ko a jike shi abin da yake yi din nan haka zai ci gaba da yi ɗabi'ar da yake da ita haka zai ci gaba da ɗabi'a ba zai canza ba to Allah ya riga ya kulla zuciyar kenan shine fa tubi'a ala qulubihim hum la yafqahuna ba za su fahimci duk abin da ake yi ba shi yasa zaka ga wani kana mamaki to ba abin mamaki bane in Allah ya kulla zuciyar mutum mutum ana cewa gashi ana faɗa ma mutum Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza amma diyyar ibi ya ki shi dai ga abin da ya sani nan kawai ga abin da ake yi ga tsarin ƙungiyarsu ga tsarin jam'iyyarsu ga tsarin tafiyarsu kawai shi zai bi duk ayar da zaka kawo mai ba zai fahimce ta ba duk hadisin da zaka karanta mai ba zai fahimta ba saboda me saboda Allah ya riga ya kulla zuciyar daga idan Allah ya kulla zuciyar mutum to lalle yana da aiki ja wurin ganin yadda zai tuba ya koma zuwa ga Allah har Allah ya mai agaji ya buɗe mai zuciyar akwai wanda da zai san zuciyar a buɗe take amma ta kulle wanda da za ka san zai ji ba abin da yake jin daɗi a rayuwar shi irin ji ana karanta alkur'ani zuciyar shi tana daɗi yana farin ciki yana jin daɗi amma a haka in zuciyar shi ta kulle zai koma yana jin in ana karanta alkur'ani bai jin daɗi a jikin shi saboda an cire wannan ni'imar bai gode ma Allah akan ta ba an riga an jarrabe shi da wannan azaba ta kullewar zuciya da haka Allah madaukakin sarki yayi musu haka ne saboda wannan mummunan zulubin da suka aikata zunubin munafunci, sun yi imani da baki sun kuma kafirce ma Allah da zuciya to sai Allah ya kulle zuciya ga su dai suna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a saukar da wahayi Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum zadatuhum hadhihi imana an saukar da wata sura ko an saukar da wata aya sai su rinka duban junansu wannan yana cewa waye wannan zai waye wannan sura za ta kara mai wani imani yanzu wani imani za ka kara da wannan sai Allah ya ce fa amman ladina amanu fa imana amma masu imani a wuri ɗaya suna zaune a wuri ɗaya wannan tana ƙara musu imani wannan kuma tana ƙara musu kafirci shine fa amman ladina amanu fa zadatkum imanan wa hum yastabshirun fa amman ladina fi qulubihim maradun fa rijsan ila rijsihim sai ta ƙara musu datti akan dattin da yake cikin zuciyarsu saboda sun ƙara kafirce ma wata aya sabuwa da ta zo a wani wurin ce in aka saukar da aya nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin man saraf an saukar da aya sai wanda ya kalli wannan akwai mai ganin mu in ba mai ganin mu sai su sabe su gudu a je a tattauna ka ji wai kaza ake cewa wai kaza aka ce to wannan yasa zuciyar ta gama kullewa gaba daya daga ba wani abin da za a karanta musu na alkur'ani ko na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amfanar da su da komai daga Allah ya ce fahum la yafqahuna tunda an kunna zuciyar ba za su taba fahimta ba zaka ga mutum ga fahimta an zo harkar duniya harkar kasuwanci harkar aiki ga kwakwalwa ga gane abubuwa amma da an zo bayanin addini sai ga kwakwalwar ta ki ganewa ai ta bayani ba zai gane ba amma zai je yayi karatu wancan karatun yayi wancan aikin duk wani abu da ya je ya koya zai iya amma da an zo harka addini sai ka shi kwakwalwar ce ta yi nauyi ba ta ganewa sai a hankali shi ne fahim la ya fahuna kina ba su fahimci abin ba kwata-kwata domin idan ba mai fahimta ba ne da ne ai ba zai fahimci komai ba na duniyar da harkokin komai ba zai rinka ganewa ba amma duk inda ya shiga zai gane amma da an shigo harka addini ba zai gane ba to wannan ya samu matsala kenan fahim la yafqahuna ba su ba su taba ganewa ba an kunna zuciyar kenan daga daga lokacin da mutum ya samu kanshi a irin wannan matsalar babban aiki shine ya tashi ya nemi magani kawai me magani na zuciya wanda yake warkar da ciwon zuciya kaji baka gane komai zai je yi karatu ya yi jami'a ya yi dishi amma da ka zo ana karanta mai ƙur'ani, sai ka ji kaman yau ya musulunta harfan da kyar bakin da kyar komai da kyar baya iyawa kuma bai ma so din ya tsaya ya iya saboda ya riga ya gamsar da zuciyar shi cewa shi a wannan bangaren shi bai da rabo a nan shi inda yake da rabo wani wuri ne daban shi bai wasu ba a nan take ya gamsa har a zuciyar shi yana da a akan haka daga a haka zai rinka tafiya zai ci gaba da rayuwa har ya mutu a haka daga bi a alakuru bihin fahim layaf ƙahun, a riga an kulla zuciyar ba za su fahimta ba amma yana so ya fahimta zuciyar buɗaɗɗiya ce ba abinda ba zai iya fahimta ba shari'a ce Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita bayyananniya a fili warawara komai a bayyane yake ba wani abu wanda yake a koye ba wani abu a lungu wanda sai an wahala ake ganewa komai a fili yake Qur'anin gashi nan wanda bai taɓa sanin wani abu na kalma ta larabci ba a can wata ƙasa uwa duniya zai karanta shi kamar yadda balarabe yake karantawa ba ruwan shi da wani yarenka ko wata ka wanda ba balarabe ba sai ya fi balaraban ma kwarewa a iya karanta alqur'ani saboda yanda Allah ya saukar da shi wala qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir amma duk da haka mutum ya zauna ya ce wai shi ba zai iya ba shi bai da wannan baiwa shi bai da wannan ganewa wannan sai dai ka tausaya mai kawai ka bar shi ya riga ya faɗa fa a ala qulubihim fahum la yafqahu wannan sura tana da sababin nuzul sababin saukar da sura da daya Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu yake cewa wata rana mun fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwayoyi daban-daban sun zo waɗansu a cikin ruwayoyin suna cewa yaƙin tabuka ne waɗansu suna cewa yaƙin banil mustalik ne bayan mun fita da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wasu daga cikin munafukai, wata rigima ta haɗa tsakanin wani daga cikin muhajirun da wani daga cikin ansa wani abu ya haɗa su suka ɗanyi rigima a tsakaninsu sai wannan da yake cikin ansa kan sai ya je ya kai ƙara wurin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai sai ya faɗa mai ga abinda wannan muhajir muhajirin yayi min sai Abdullahi ibn Ubay yake cewa abinda kuka yi musu ne wannan abinda kuka yi musu sun zo kun taimaka musu kun ba su wuri kun ba su abinci yanzu sun koshi sun samu wadata za su koma kuma su fara cutar da ku da wannan ya yi daidai da karin maganan da masu iya magana suke cewa san min kalbaka ya akuluk ka ƙosar da karanka ya cinye ka wannan shi ne abin da yake tsakaninku da waɗannan mutane sun zo an koro su daga garin su ba su da komai kun zo kun taimaka musu sun samu ƙarfi, sun samu kaza da haka yanzu za su zo su fara yi muku abin da yake na cutarwa da aka yanzu abin da za a yi kada ku je ku kai komai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abinci ku kyale su har sai sun watse daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma in mun koma gari mun koma Madina in mun koma Madina dole a dauki mataki la yakhrujanna la yakhrujanna al-a'azzu minha al su da suke ganin su ne suke da ɗaukaka suke da izza za su fita daga garin a ƙasƙance za mu fitar da su a ƙasƙance tunda suna ganin suna da daraja suna da ɗaukaka yanzu a gari za mu kore su mu ƙasƙantar da su shi ne abin da ya faɗa ma waɗannan mutanen nashi zaidu ibn arqam radiyallahu anhu ya ce sai na ji abin da ya faɗa da na ji abin da ya faɗa sai na je na faɗa ma baffana babban shi anan a riwaya ya ce sai na ba da labari na faɗa ma amma alhafiz ibn hajar ya ce abinda yake nufi shugabansu shugaban kabilarsu shine sa'ad ibn ubada ya faɗa ma sa'ad ibn ubada shi kuma sa'ad ibn ubada ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga abinda abdullahi ibn ubay ibn salul yake faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira Zaid ibn Arqam din tunda yaro ne shi karami a lokacin aka zo da shi manzon Allah ya tambaye shi sai ya maimaita ya faɗi ga abin da ya ji sun faɗa sai manzon Allah ya sa a je a kira Abdullahi ibn Ubay aka kira shi aka zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya tambaye shi ga abin da kuke cewa an ce kun ce kaza da kaza da kaza sai ya rantse da Allah wallahi tallahi ƙarya ake mai bai faɗi wannan maganar ba ya dinga rantsuwa na shahadu innaka la rasulullah mun shaida kai manzon Allah ne wallahi kuma ba mu faɗi wannan maganar ba ƙarya ake mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya yadda da abin da ya faɗa sai aka ƙaryata Zaid ibn Arqam Yace na shiga damuwa tun da nake a rayuwata ban taɓa shiga damuwa irin wannan ba manzo Allah ya ƙaryata ni ya gasgata su na koma na je na samu wuri na zauna ba na fita ina cikin kunci da damuwa kawuna ya zo na ya zo ya same ni yake cewa ga abin da ka jama kanka kenan ka sa manzan Allah ya fushi da kai manzon Allah ya ƙaryata ka ka ja mana da aka yana cikin kunci da damuwa ya ce ina zaune sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya turo aka kira ni da nazo sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya karanta min wannan sura idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wahayi ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sai manzan Allah ya gaskata ni ya ƙaryata Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da haka labarin abin da zai zo na ayoyin surar a ciki duka suna da alaƙa ne da wannan kissa da abubuwan da aka faɗa a cikin maganganun da suka faɗa da kuma irin martani da Allah subhanahu wata'ala ya mayar musu dangane da wannan maganar da suka faɗa da haka siyakin ayoyin gaba ɗaya zai zo ne akan wannan sababin da kuma wannan kissar kuma zai sake fito mana da wasu daga cikin alamomi da sifofi na munafikai na'am وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ musannada. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون نعم. الله مدعوكتين سركيتي وإذا رأيتهم أتن أنفت السفر ستباطني تشكن زوتي يرسل to abinda suke faɗa da baki ƙarya ne zuciyarsu sai aka dawo bayani akan surarsu ta zahiri Allah ce wa idza ra'aitahu in ka gansu a fili a ido tu'jibuka ajsamuhum jikinsu zai baka sha'awa kaga mutane sosai da ƙarfinsu da komai da shigarsu da komai ta kamala ba wai wasu mutane ne da wata shiga da wani irin halitta daban ba in ka gansu ujibuka ajsamuhum sai sun baka sha'awa a ido ganin ido wurin shiga da komai da yanayin jikinsu da yanayin halittarsu wa in ƙulu, in kuma suka yi magana in za su yi magana tasma li qawlihim sai ka saurari maganarsu akwai iya magana akwai iya bayani za su yi ma bayani filla filla su gamsar da kai cewa da gaske suke yi alhalin a zuciyarsu ba haka ba ne. da aka a idan in ka gansu ga su nan gwanin ban sha'awa a baki in za su yi ma magana za su yi ma magana gwanin ban sha'awa akwai iya tsara magana akwai iya tsara bayani wa in yaqulu tasma' li qawlihim in za su yi magana sai ka saurari su, saboda iya magana da ƙwarewa amma duk da haka da surar jiki da iya magana ka annahum khushubun musannad in sun zo sun zauna a wurin wanda yake wuri na ilimi da karantarwa kai ka ce khushub ne kamar irin itace ne kamar katako irin ice kututturan bishiya da aka saro ice kamar irin falwaya ko wani ice makamancin haka to haka suke ba su da bambanci da ice saboda ba sa fahimtar komai ba sa tasirantuwa da komai babu wani imani a tattare da su da haka yadda ice yake haka suke ka annahum khushub kaman ice ne su icen ma wani iri musannada kaman ice ne wanda aka jingina shi a jikin katanga me yasa ba a ce kaman ice wanda aka kafa shi ba saboda an kafa shi akwai yiwuwar ya tsiro ya tashi ya zama da shi yayi toho yayi ganye ya ci gaba da tafiya amma wanda shi ba kafa shi aka yi ba kawai turo shi aka yi aka jingine shi a katanga ba kafa shi a ƙasa ba ai ba zai taɓa yin toho ba to haka suke duk zaman da za su yi ba za su tsiro ba za su amfana da komai ba yanda suke nan haka suke ka annahum kushubun musannada da ma kushub ne mu garrasa wanda aka dasa to za a sa musu rai wata rana wataƙila tsawon lokaci saboda ruwa da damuna da makamantansu a sa rai za su tashi to amma jinjinannin itatuwa ne kawai wanda ba wani abin da zai sa a sa ran cewa akwai ran da za su tsiro akwai ran da za su amfana akwai ran da za su tasirantu da zaman su a wurin karantarwa ko zaman su a wurin wahayi na Allah subhanahu wataala da haka haka suke ka annahum kutubun musannada wannan asurar halitta kenan in ka gansa halitta mai kyau shiga mai kyau wataƙila ma ya sha naɗi da sanda da sharbi da komai ka gan shi kawai kana ganin wannan ka ga waliyin Allah daga a zahiri haka suke idan ra'aitam tu'jibuka ajsamuhum in sun zo bayani kuma zaka ji bayanai iri iri wa in yaqulu tasma' li qawlihim amma dai a zuciya da hali da ɗabi'a ka Annahu kushubun musannada sannan kuma a wuri ɗaya daga cikin sifofinsu na batsini matsorata ne su a tsorata suke a kullum na kulla hatin alaihim duk wani motsi duk wata ƙara za su zaci da su ake yi da an ce yau a zo a yi karatu tunaninsu za a taɓa su da an ce a zo a yi wa'azi to za a kawo musu hari za a yi musu raddi da an ce kaza duk wani abu da aka karanta zai ji kawai kamar gugar zana ake yi mai ana taɓo shi ne da haka duk inda aka taba su da aka tabo wani abu ya sabuna kullu sayhatin alaihi duk wata ƙara jinsu zato suke yi kawai su ake nufi da wannan abu da haka duk wanda ya kauta hanya da ya ji an taɓo wani abu sai ya ɗauka shi ake yi yanzu kana cewa a manzon Allah ya ce wa kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce wani zai ce an zage shi saboda ya sabuna kullu sayhatin alaihim duk wani motsi da za a yi da an ce shirka ba kyau shirka kafirci ne sai ya ji kaman to yanzu za a duro kan shi me yasa saboda ya sabuna kullu sayhatin alaihim duk wani motsi kawai za su dauka cewa su ake nufi da wannan motsin to haka sifar munafikai take da yaji yanzu ana saukar da wahayi tunanin shi to asiri zai tono yanzu za a faɗi kaza yanzu Allah zai saukar da wahayi a tona mana asiri kaza a haka suke rayuwa cikin tsoro da firgita amma a zahiri ga su kaman ba matsala kaman lafiya lau tsaf haka suke su shigo cikin mutane a yi komai da su ana kai kawo da su amma kullum a tsorata suke ji suke yi kaman yau za a taɓa su kaman yau za a ce kaza kaman kaza haka za su yi ta tafiya to shine ma'anar na kulla sayhatin alaihi Allah ya ce humul adu waɗannan su ne haƙiƙanin abokan gaba wanda yake a cikinka kuma yake abokin gabarka shine abokin gaba na haƙiƙa wanda zai sa irin tufafinka ya shiga irin rigarka alhalin kuma a za a ni ba haka ba to wannan shine haƙiƙanin abokin gaba shine ɗan leƙen asiri na cikin gida kenan wanda duk abin da za a yi da shi za a yi amma kuma zai fice ya zai ya muku asiri a inda zai iya zama sababin halakar ku gaba ɗaya daga Allah ce humul adu wayannan su ɗin su ne abokin gaba abokan gaba daga Allah ya ce fahzarhum ka ji tsoronsu ka yi taka tsantsan da irin wannan mutanen duk wanda zai rinka nuna ma shi naka ne shi naka ne alhalin tafiyar shi daban to wannan ya fi kowa haɗari a cikin al'umma ce sa ba inda musulunci ya samu matsala a cikin tafiyar tarihin musulunci irin waɗanda suke a ciki da rigar musulunci ba inda musulunci ya samu matsala irin ta wannan bangaren matsalar da musulunci ya samu ta waje ba ta kai matsalar da ya samu ciki ba duk daular da aka samu ta rushe ta musulunci sai ka samu akwai hannun waɗanda suke a cikin musuluncin da rigar musulunci shi yasa da ƙyar ka samu wata daula an yi ta musulunci daga farko zuwa yanzu wadda ta rushe wadda babu hannun 'yan shi'a a cikin rushewarta na cikin gida wanda su ne sababin rushewar wannan daular ta haɗin baki da wasu a waje wanda zai iya yadda ya haɗa baki da kowa ya zai coci ya haɗa baki da kirista a kan musulmi ya zai eh, wurin ibadar yahudawa ya haɗa baki da yahudi saboda musulmi to a musulmi ba wanda yake iya yin wannan sai dan shi'a shi kadai zai iya yin wannan aikin da ka duk daular da ta rushe a musulunci sai ka samu akwai irin wannan tasirin a ciki shi yasa ya gina addini shi akan wannan aqidar bayyana ma abu a fili ɓoye wani abu a zuciya shine sifar daidai da daidai duk inda yake in bai da ƙarfi zai shigo duk inda kuka kai yi komai tare da shi masallaci tare komai ibada tare komai iri ɗaya ba zai yadda ya ware a gefe shi daban ba sai lokacin da yake da ƙarfi yake da fawa a kanku to nan ne za ka san cewa shi daban ne kai daban ne to wannan shine sifar haƙiƙa sifa ta munafikai haƙiƙanin in sifa ta munafikai da haka Allah ce humul aduwwu su sune haƙiƙanin abokan gaba sune haƙiƙanin maƙiya da haka ku yi taka tsantsan da su wanda suke cikin ku amma za su iya cutar da ku ta kowace irin hanya ta kome zai iya samun ku za su iya yadda da shi ta kan wannan da haka Allah ce qatalahumullah Allah ya tsine musu anna yu'fakun taya suke bari har ana kautar da su daga hanyar Allah a sa su a wata hanya daban taya mutum da yana zaune da manzon Allah yayi imani da baci amma rayuwar shi da manzon Allah ba za ta iya sa ya dawo ya gane hanyar gaskiya ba ta yaya ake kautar da su daga hanyar gaskiya shi yasa duk wanda ya tafi a irin wannan sifar ta munafinci to sai ya zama fahum la yafqahuna ba zai rinka fahimtar abubuwa ba za a yi ta abubuwa yana wahala amma ba zai iya ganewa ba sai ka tashi daga garinku daga can wani gari ka tafi tattaki saboda mai neman lada saboda neman lada shi wanda za a je tattakin a wurin shi sai dai a ɗauko shi a mota har bakin kujera shi bai buƙatar wannan ladan na tattaki daga gidan shi ba zai iya takowa ya zo ba amma kai daga garin ku ka fashi ƴaƴanka ƙanana da matanka saboda zalunci da cewa la yafqahun ba su fahimta ba su tafi in akwai lada a canza wani garin shi ma ya taka ya je a ga ladan a aikace amma ba za su iya ganewa ba shine fahum la yafqahun kenan Daka duk wanda ya kauce ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya azabta a duniya sai ya ga abu a fili iri-iri na waƙi ba zai kuma iya ganewa ba duk yanda za a yi mai bayani ba zai gane ba da haka shi yasa Allah yana buƙatar duk abin da za ka yi da Allah ya zama da zuciyarka da bayyananka ya zama iri ɗaya kakka kuskura batsininka ya zama daban zahirinka ya zama daban ka zama duka zahiri da batsini iri ɗaya to wannan ne zaka iya samun tawfiki daga wurin Allah amma ba haka ba zaka yi ta ganin matsala duk wata aqida kowace ce in dai ta ɗauki irin wannan tsarin na munafukai, to ki sai ka samu irin waɗannan abubuwan na waqi'i na cewa fahum la da sai ka ganshi a aikace sai ka ganshi a aikace ka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi ya karantar da su ya ilmantar da su sannan ka yadda cewa ba mutane mafi sharri a bayan ƙasa irin wanda suka rayu da manzon Allah kuma ka yadda duk al'umma gaba ɗaya kowace annabi in ka tambaye su waye mafi alkhairin al'ummarku za su ce sahabban annabinsu yahudawa a wurinsu ba mafi alkhairi a yahudawa kaman sahabban annabi Musa kiristoci ba mafi alkhairi a cikinsu a wurinsu irin alhawariyun sahabban annabi Isa amma su an ka tambaye su waye sharrin al'umma su ce sahabban annabi ƙarshen fahim la yafqahun kenan daga in dai mutum ba zai fito zuciyar shi ta zama iri ɗaya da abin da yake a bayyana ba to zu shi ba za ta taɓa yin aiki ba kwata-kwata kwakwalwar shi ba za ta yi aiki ba da haka babu waƙi na sifa na munafukai a bayan ƙasa irin aƙidar shi an ci a bayan ƙasa Shi ne waƙi'i na misali iri ɗaya da za ka gani wanda ba ka iya bambancewa ba inda za a ɗauki misalai a kamanta a aikace ɗaya bayan ɗaya sai ka samu sama da sifofi ɗari wanda suka yi tarayya iri ɗaya a cikinsu da haka mutum dole ya zama zuciyar shi ta zama iri ɗaya da bayyanan shi in kana son abu ka fito ka ce kana son shi in ba ka son shi ba ka son shi abin da yake zuciyarka ya zama shi ne a bayyane muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu daga munafunci na bayyane da na koye ya kare mu ya kare zukatanmu ya buɗe zukatanmu da karɓan gaskiya da sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya kuma ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanakin kamar yadda Allah yake so ya yadda ya yafe mana zunubanmu ya gafarta mana kurakuranmu wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk